ashirin da uku ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ashirin da takwas ga watan Jun shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kaset na tamanin da biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis abu abdullah muhammad ibn abi bakar zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya islam as-sani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad mawsu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da tsarin rayuwar manzon Allah da halayen shi da yadda yake gudanar da al'amuran iyalansa da yadda yake ibadoji da yadda yake gudanar da sojojin shi na musulunci da dukkanin al'amuran da ke da alaka da rayuwa da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ibnu qayyim al-jawziya ya kai matuka wajen tattara bayanai dangane da waɗannan masail din malamai suna mashi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin alhalin yana halin tafiya a inda ya je aikin hajji ƙasar makka daga ƙasar dimashku baya tare da komai daga cikin kayan littafan shi da sauran kayan aikinsa Allah ya saka mashi alkhairi a darasin baya mun fara tattauna ainihin gabar da malam yake kawo mana tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama dangane da karatun alqur'ani da natsuwa wajen karanta alqur'ani da yin kuka wajen karatun alkur'ani mai girma da kuma mustahabbancin kyautata sauti na mai karatun alkur'ani to anan ne ibnu qayyim al-jawziya ya ainihin sauke lamba inda yake tattauna mas'ala dangane da ainihin wato alhan shine rera alkur'ani ta hanyar ƙara maddoji fiye da kima da tsawaita ainihin jan haruffa da hawa da saukan murya domin fara tattauna wannan gaba ne a inda muka ji ya ce akwai saɓani tsakanin malamai wasu suna ganin halasci wasu suna ganin bai halasta ba ya fara kwararo mana bayanai daga ɓangarorin guda biyu muna jin maganganun da yake ɗaukowa daga malam ibn jaririn tabari ɗaya daga cikin malaman da suke ganin halascin a dinga rera alƙur'ani da irin waɗannan alhan ɗin a cikin waɗannan maganganu da yake ɗaukowa ibn al-jauzi uh, ibn jarir al yana mayar da martani ga waɗanda yake da husuma da su akan wannan gaba waɗanda suke da fahimta sabanin tashi a inda yake ɗauko gabobin maganganun da suka yi yana cewa kaza ba hujja bane kaza ba hujja bane zamu tashi inda yake cewa wastishhaduhu bi akhar daga cikin abubuwan da masu wancan magana suka faɗa suna kafa hujja da maganganun mawaka maganganun wani mawaki daban alal misali in ji uh, uh, ibn jarir tabari da suka kawo wakar mai faɗan cewa kilana ghaniyun an akhihi hayatahu wa nahnu idha mitna ashaddu taghaniya kilana dukkanin mu biyun ghaniyun an akhihi wadatattu ne daga dan uwansu kowa ya wadata daga dan uwansa hayatahu tsawon rayuwarsa wa nahnu idza mitna sannan idan muka rasu ashaddu taghaliyan zamu zamu fi haka tsananin wadatuwa daga junansu bayan da ibnul jarir ya kawo wannan baiti sai ya ce fa innahu ighfalun minhu mutumin da ya faɗi wannan magana ya kafa hujja da ita akan cewa lafazin ghana ghaniyun da istagna da makamantansu suna nuna wadatuwa daga barin wani abu ya ce to wannan igfalu wato rashin faɗakuwa ne wa zalika li anna ta tafa'ala bi ma'ana taganna domin lafazin tagani a cikin wannan baitin ya zo ne da ma'anar tafa'ala wanda ke ba da ma'anar musharaka kamar da za a ce tabaraba taqatala wane ya yi fada da wane su duka biyun sun yi tarayya wajen aikata aikin sai a kawo wannan alif a tsakankani da ta'un ta farko maimakon katala ya yi fada da wani haka in aka ce baraba ya daki wani ya nemi ya daki wani amin to idan aka ƙara ta'un ya koma ta katala ta fa'ala haka ta gana zai zama su biyun kowa ya yi ɗayan irin abin da ya mushi ya ce ma'anar wannan lafazin kenan anan idastagna kullu wahidin minhuma an sahibihi ma'anan tagana shine idan ya zama kowane ɗaya daga cikinsu ya wadatu daga ɗayan kama ƙalu kamar yadda ake faɗa a larabci a ce ta darabar rajulani mutanen guda biyu sun yi daki daka idan daraba kullu wahidin minhumal minhuma sahibahu idan kowa daga cikin su ya dake dan uwansa wata shata ma hakan aka ce sun yi zagi in zaga wata ƙatala sun yi fada sun yi yaki junan su wa man qala wanda duk yace hadha min fi'l ithnaini cewa wannan aikin mutum biyu ne lam ji an yaqula mithlahu fi fi'l wahid kaga bai halasta ya faɗi irin wannan fassarar game da aikin mutum ɗaya ba fa ya ƙulu alal misali ya ce ta gana zaidun wata bara ba amurin kaga mutum ɗaya ba za a yi mashi amfani da lafazin ta gana ko ta gara ba ba za a ce ta gana zaidun ko a ce ta gara ba amurin amuru ya daki juna shi da wane haka ta gana ya wadatu da juna shi zaidu shi da wane wa zalika ghairu ja'izin an ya ƙula ta ganna zaidun bi ma'ana stagna yace kuma wannan ba zai zama ya halasta ba a larabcin a ce ta ganna zaidun bi ma'ana stagna zaidu ya yi ta ganna mu ce ma'anar shi ya wadatu illa an yuri da bihi ƙa'iduhu annahu azhar listaghna sai dai in mai maganar ma'anar da yake so ya bayar saƙon da yake so ya isar shine yana cewa zaidu ya yi tazahuri ya yi ƙoƙarin ya nuna kamar ya wadatu alhalin bai wadatu ba to anan zai yi amfani da lafazin ganna sai bu da ma'anar ta shi ne mutum ya dinga nuna abin da ba yi da shi amma dai da ma'anar wadatuwa ne to ba zai zo da wannan sigar ba wa huwa ghairu mustaghni yana ƙoƙarin bayyana wadatuwa alhalin bai wadata ba kama yuqalu kamar idan aka ce tajallada fulanun wane yi dauriya shine ma'anan tajallada kaga yana jin zafi amma sai ya ki bayyana rauninsa ko kukansa ko damuwarsa sai ya daure to sai a ce tajallada ala ta tafa'ala kamar da yake cewa ta kallafa haka kamar da yake cewa ainihin wato ta ya yi shigan bultu kaga ba asalin yanayin shi ya bayyana da shi ba hakan aka ce tanabba yana ainihin alfahari ko takama wannan dai sigar ta tafa'ala tana zuwa da nuna ma'anar tazahur mutum ya dinga bayyana akasin matsayin da yake ko sigar da yake yake cewa idza azhara jaladan min nafsi in ya bayyana ainihin wato daurewa wa huwa ghairu jalidin alhalin ba mai kwari bane shi ba mutum ne wanda yake an san shi da jarunta ba wata tashajja'a haka haka ce ya yayi ƙoƙarin ya fito da surar jarimi wata karrama yana ƙoƙarin ya bayyana da surar karimi alhalin ba karimi ne a wancan kuma alhalin ba jarimi ne to shine tazahur fa inna fa in wajjaha muwajjihun at-taghanni bil qur'ani ila hadha ma'ana ala bu'di min mafhumi kalamil arab kanatil musiba في خطئه في ذلك أعظم yace idan wani ne kokarin ya karkatar da fassara ta bil qur'an kar a ce wai rerawa ya karkatar da ita zuwa ga wannan ma'ana za ta nuna mai kenan mutum yana kokarin ya bayyana ya wadatu da alqur'ani alhalin bai wadatu ba yana so ya nuna ƙur'ani ya ishe shi alhalin hakikanin gaskiya ƙur'ani bai ishe shi ba to idan mutum ya karkatar da wannan ma'ana zuwa ga haka tare da cewa ma'ana ce mai nisa daga gaskiya malam ibnu jaririn ya ce to musibar da ya fada ciki ta kuskure ta fita waɗancan masu cewa ta ganna shine wato wadatuwan mun ji yana so ya tabbatar da cewa wadatuwan kuskure ne a fassara don lafazin bai ɗaukan haka sai dai in ana so a nuna wato bayyana wadatuwa alhalin a haƙiƙanin waƙi'i ba a wadatu ba wannan shine ke da shawahid da za a iya bai wasigar ma'anar amma kuma in aka ɗauki wannan ma'ana ya ce to musiba da ke cikin kuskuren ta kuma fi waccan kaga ahlahu ma murrun kenan kamar da balarabe yake cewa ya ci gaba da cewa li'annahu yujibu ala man ta'awwalahu an yakuna Allah ta'ala zikruhu lam ya'zan linabiyihi nabiyhi an yi bil bilkur'an din zai zama a cikin wannan fassara to ma'anarta shine baki ɗaya Allah ubangiji bai bai wa annabin shi dama ya zama ya wadatu da alkur'anin ba wa inna ma azina lahu an zihira min nafsihi li nafsihi khilafa ma huwa bihi min alhali zai zama abinda lafazin ke cewa shine Allah ya bai wa annabi izini ne ya dinga bayyana sabanin halin da yake ciki ma'ana ko yana cikin wata damuwa ya dinga nuna a ai cikin damuwa qur'ani ya ishe shi wa hadha la yakhfa fasadu kaga wannan barna ce da bata buya a cikin wannan fasara qala ibnu jarir ya ci gaba da cewa wa mimma yubayyinu fasada ta'wili ibnu uyayna daga cikin abin da ke bayyana ainihin wato barnar da ke cikin fassarar dan uyayna aidan har ila yau ana listighna'a anin nasi bil qur'an min al muhal cewa mutum ya wadatu ya bar mutane ya rike qur'ani kaɗai ba ruwan shi da kowa sai qur'ani abu ne da ba zai yiwu ba abu ne da yake impossible an yusafa ahadun bihi bai yiwu a siffanta wani dan adam da shi annahu yu'zanu lahu fihi aw la yu'zanu cewa an bashi dama ko ba a bashi dama ba bata taso ba bai yiwa wani mutum ya zama cikin haka illa an yakuna al-idhnu inda ibn uyayna bi ma'anar izini allazi huwa itlaqun wa ibahatun sai dai in lafazin idin anan ibnu uyaina ya fassara shi da cewa an halasta wa mutum ne an saki abun babu kaidi wa in kana kadhalika in ko ya zama haka din ne fa huwa ghalatun min wajhaini kuskure ne ta fuska guda biyu ahaduhuma min al-lugha kuskure na farko ta halshi wasani kuskure na biyu min ihalatil ma'ana an wajihi saboda yawan rashin yiwuwar ma'anar ta haukan wannan fuska amma lugha a halshe fa innal izna masdaru azina fulanun li kalami fulan domin lafazin asalin shi yana zuwa ne daga asalin azina fulanun li kalami fulani fa huwa ya azanu lahu wane ya saurari maganar wane yana saurara ma maganarsa sama'a lahu wa ansata ana bada wannan ma'ana ne ga idan ya ji kuma ya saurara ma'ana ya sanya kunnan basira wajen jin magana sai a ce azina lahu azina li kalami kama qala ta'ala kama yadda faɗin Allah ya zo da Allah yake cewa wa azinat li rabbiha wa huqqat farkon sura al-inshiqa ko da Allah ya ce idha sama'un shaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat haga idan sama'un shaqqat ai in shaqqat as-sama'u idan shaqqat ma'anan in shaqqat malamai suka ce in sada'at ta kekkeci wa taqattarat bil ta ta zubar da ainihin wato giragizai ta kekkece ta tashi daga yadda take haka dinnan sai Allah ya ce wa azinat li rabbiha wa huqqat kuma ta saurari abinda ubangijinta yake faɗa wa huqqat qat kuma dama ya cancanta ta saurara to azina anan ma'anar shi wastama'at wa ansatat kamar yadda mai waka yake cewa summun idza sami'u khairan dhukirtu bihi wa in dhukirtu bi sharrin indahum azinu yace abokan gaba suna zama kamar kurani idza sami'u khairan dhukirtu bihi idan suka ji an ambace ni da wani alkhairi sai su yi kamar kurame ne su wa in dukirtu bi sharrin indahum idan ko aka ambace ni da wani sharri a inda suke azinu sai su saurara da kunnan basira dan su nakalta su kai gaba ina fata mun gane wannan to ga lafazin azina yana bada ma'anan mene kenan bi ma'ana sami'at li rabbiha wa hukka laha zalika ƙasa eh, sama amin ta saurari Allah ubangijinta kuma dama abin da ya kamata ta yi kenan kama qala adi ibn Zaidin, inna hammi fi sama'in wa Ya yace ni farkon wani baiti ne inna hammi fi sama'in wa azan ayyuhal qalbu ta'allal bidadan inna hammi manufata ko tunanina fi sama'in yana cikin saurare ne wa azan da kuma saurarawa ni ma'ana fi sama'in ma'in. famana qawluhu famana qawlihi dan haka karkashin wannan ma'anar fadin manzo Allah da yace ma azina Allahu li shay'in innama huwa istama Allahu li shay'in min kalamin nas innama huwa mastama Allahu li shay'in min kalamin nas sai zama babu abinda Allah yake saurarawa ya tsaya ya ji da kunnen basira daga cikin maganganun mutane a ƙarƙashin wannan fasarar da yake ta ƙoƙarin kuskwantar da ita dinnan babu abin da Allah yake saurara daga cikin maganganun mutane mastama ya nabiyyin yatazanna lil qur'an kamar yadda yake sauraron lafazin rera waƙar alqur'ani da ainihin wato bawan shi annabin shi yake ko kuma ka ce kamar yadda yake sauraron maganganun wannan bawa nashi annabi wanda ya wadatu da alqur'ani wa ammal ihalatu fil ma'ana to kaga yadda wannan za a ce ma'anar bata yi ba fa li anna listighna'a bil qur'ani anin nasi ghayru ja'idin wasfuhu bi annahu masmu'un wa ma'dhunun lahu intaha kalamu tabari yace domin wadatuwa da alqur'ani barin mutane abu ne da ba zai yiwu a siffanta shi cewa abun ji bane abun kuma saurarawa bane in ka ce wadatuwa da alkur'ani to ai abu ba abu ne da ake ji ba abu ne da ake aikatawa ba abu ne da za a ce Allah babu wani abu da Allah yake sauraro ya ji kamar sauraro da jin mutane annabinsa mai daɗin murya da sauran mutane wanda suka wadatu daga suka riƙe alkur'ani suka bar komai kaga ma'ana ta zama fasida don wannan aikin ba aikin saurare bane aikin gani ne da kamata ya ce Allah yana kallo waɗanda suke wadatuwa da alkur'ani kaga ma'ana ce wadda take aikin abin ji ne amma kuma wato abin gani ne amma kuma aka yi ta'abirin ganin da ji ko mun gane abin da yake nufi da cewa ma'ana ce wadda take ba za a iya kawo ta ba wato dai wannan a takaice abin da tabari ke so ya nuna mana yana so ya kuskurantar da maganar masu cewa wannan hadisin yana nufin wato Allah yana saurarawa ne Allah yana jin wato abinda ake aikatawa dangane da masu ko kuma dangane da manzon shi da ya baiwa daɗin murya kuma manzon ya wadatu da alkur'ani domin maganganun suna tifka da warwara aka fassara haka shin saurarawa ne ko ko wadatuwa ko ko bayyana wadatuwa ko da ba a wadata ba sai ce duka ukun kuskure ne domin ɗayan ɓangaren hadifin ƙarke abin da aka ce Allah yana yi ɗin Allah yana saurarawa ko Allah yana ainihin ba da izinin ko Allah yana ainihin wato abin nan sauraro ɗin abubuwan da aka ce ana saurarawa ba maganganu ba ne ayyuka ne a fasarar ibn uyena don menene abin cewa wadatuwa da alkur'ani ƙur'ani ya zama ya ishe ka baka bukatar komai bayan shi to kaga ba aikin magana ne da za a saurarawa ba kuma mun gane shine ya bi ta waɗannan maganganu na ƙoƙarin mai da martani ga maganganun qala abu al-hasan ibn sai ibn battal ya wa qad wa al-ishkal fi hadhihi al-mas'alati aidan an samu wato rikici da rashin fahimta dangane da wannan mas'ala har ila yau bima rawahu ibn abi shayba saboda abin da ibnu abi shayba ya fitar haddathana zaid ibn al-habbab qala haddathani musa ibn ali ibn rabah an abihi an uqbah ibn amir qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama uqbah dan amir yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ta'allamul qur'ana wa taghannu bih ya ku jama'a ku koyi alqur'ani sannan ku dinga rera shi waktubuhu ku dinga rubuta shi fa wallazi nafsi biyadi na rantse da Allah da raina ke hannunsa lahuwa ashaddu tafassiyan ya fi tsananin saurin warwarewa shine tafassiyan al-infisal min al-mahabi min al min al-uqali daga aini fiye da al-mahadi mata masu ciki su ne almakhab ya fi saurin fitar ƙur'ani daga cikin zuciyar wanda ya iya shi wanda bai rubuta shi ya kula da shi ba to ya fi saurin yadda raƙuma mai ciki take fita daga jikin da baibayin da ake mata minal uqul daga ainihin uƙul jam'u iqal iqal shine da baibayi ko to ukul da baibaye kenan za a ce kamar yadda kitab kutub haka iqal uqul duka wazani ɗaya ne ina fata mun gane wannan to ku duba jama'a wannan hadisi ne kyakkyawa al-imamu ahmad ne ya fitar da shi da isnadi wanda yake malamai sun ainihin tabbatar da shi kamar yadda malam albani ya bayyana a cikin littafin sahihul jami'us saghir qala sai abul hasan ibn batalin yace wa zakara umar ibn shabba qala ذكر ذكر لأبي عاصم النبيل تأويل ابن عيينة في قوله يتغنى بالقرآن يستغني به أن أنبتوا أبو عاصم النبيل babban malami Dahak ibn Maklad babban malami daga cikin malaman hadisi wanda ya daga hadisai a cikin dukkan kutubu sita ya rayu a karni na biyu ya rasu a farkon karni na uku shekara ta ɗari biyu da sha biyu wannan babban malami aka bashi labarin fassara ibn uyayna da yace tazanna bil qur'ani ma'anar shi yastaghni bihi fa sai abu asim an-nabil yace lam yasna ibn uyayna ta shay'an wannan abin da ibn uyayna ya faɗa ba komai bane shirme ne kawai haddasa ibn jurayd an afain an ubayd ibn umair qala ubayd dan umar yake cewa kanat li dawuda nabiyillahi sallallahu alaihi wasallama mi'zafatun yataghanna alaiha yabki wa yubki bawan Allah annabin Allah Dawudu alaihi salatu wassalam ya kasance yana da mi'zafa yana da murya wadda take tasarewa asali lafazin shi shine abin da ake cewa piano p i a n o sarewa ko garaya muryar Dawudu alaihi salam ta kasance murya ce wadda take kamar sarewa ko garaya ya ta ganna alaiha yana rera murya karatun littafin da Allah ya saukar mishi akan wannan murya ya buki yana karatun yana kuka wa buki kuma yana sa mutane kuka wa qala ibn abbas ibn abbas kuma yace innahu kana ya az-zabura bi saba'ina lahana annabin Allah Dawud yana karanta zabura da ainihin wato karin sauti kala daban-daban guda saba'in fi hinna suna iya shiga cikin waɗannan kare-karen sautin gaba ɗaya ita zabura ɗin wa ya ƙara'u ƙira'atan ya min hal yana karanta karatu wanda ga baki ɗaya tarin mutanen da ke wurin za su yi ta ainihin jin daɗi suna kaɗa kai suna gyaɗa wuya wasu ila shafi'i rahimahullahu an ta'wil ibn uyayna faqala an tambayi al-imam shafi'i game da fassarar malam ibn uyayna ta wannan ya tazanna bi ma'ana yastagni sai imam shafi'i yake cewa nahnu a'lamu bi hadha mu muka fi kowa sanin wannan domin shafi'i bayan kasancewar shi babban malami a cikin fiqhu da hadisi kuma babban malami ne a cikin logal arabiya yana da ƙwarewa da bata gaza ƙwarewar shi a fiqhu ba a cikin loga domin ya zauna cikin larabawa ya yi yawo ƙasashe ya taɓa kulle makarantar shi ma ya koma ƙauyukan larabawa wajen shekaru takwas yana haɗa wato bayanai yana haɗa data game da yadda ake fassara kalmomi don ya ƙara wa ilimin shi armashi wajen fahimtar dilalat na ma'anonin alkur'ani da sunna baya ga kasancewar shi balarabe ne zirya ba hashimi da aka shafi'i hujja ne a cikin lura kamar yake hujja a cikin fikihu ina fata mun gane wannan kaga yana da yancin ya faɗi wannan magana cewa na hannu nahanu a'lamu bi haza. mu mun fi su ibnu uyayna sanin irin wannan fasara. law da bihi listighna da a ce manzon Allah yana nufin ya taganna bi ma'anar istigna ne laƙala da ya ce mallam ya stagni bil ƙur'an da ya kawo sinin ɗin ta talab mallam ya stagni bil ƙur'an wanda bai wadatu da ƙur'ani ba walakin lamma ƙala amma tun da ya ce ya taganna bil ƙur'an wanda bai rera ba ake nufi alimna annahu arada bihi taganni al-imam shafi yace mu sai muka fahimci anan abin da yake nufi shine rerawa ba wadata ba ina fata mun gane wannan jama'a Ƙalu malaman suka ci gaba da cewa inji abul hasan eh, eh, ibn battal kenan wali anna tazyinahu wa tahsin as bihi wa at-tatrib bi qira'atihi awqa'u fi an-nufus malaman da ke kokarin halastawa suka ce saboda rera Alƙur'ani yi mushi kwalliya gyara sautin mai karatu da ƙoƙarin sanya muryar mutum ta zama tana da taɗaribi tana sama tana ƙasa auƙa'ufin nufusi wannan ya fi zama a cikin zukata ya fi yin ta'asiri a cikin zukatan masu saurare wa ad'a ila listima'i wal isra'i ilayhi kuma ya fi jan hankalin mutane zuwa ga saurarawa da miƙa kunnuwan sauraron su ga alƙur'ani abin da yake cewa idan mutum na kanta Qur'ani kawai haka karatu gama gari wani kuma na karantawa yana yin alhan yana karatu na musamman wajen kyautata murya da yin ƙasa da sama da muryarsa da ƙoƙarin zayyana lafizan alƙur'ani da ayoyin ta hanyar kyautata sautinsa to wannan nabiyin zai fi jan hankalin mutane wannan nabiyin za a fi saurara masa za a fi ƙoƙarin a ji yake cewa fasihi tanfidun lilafzihi lafzihi ila al-asma kaga a cikin haka akwai kokarin kai lafazin alqur'ani zuwa ga kunnuwa wa ma'anihi ila al-qulubi da kuma kokarin shigar da ma'anar qur'ani zuwa cikin zukatan masu saurare wa zalika aunun alal maqsud kaga wannan yana taimakawa asalin manufar qur'ani ita ce isar da saƙon to hanyar rera wannan in ji masu cewa ya halasta kamar wani abu ne da ke taimakawa sauƙaƙe wa saƙon ya kai zukata wa huwa bi manzilati halawa allati tuj'alu fi dawa litunaffidahu ila mawdi'i da yace yayi daidai yake da kwatankwacin wani abu mai zaki alewa wata ki sanyawa a cikin magani dan ta sauƙaƙa wa maganin kaiwa zuwa ga asalin cutar alal misali ka kamar zuma akwai magungunan da suke da ɗaci suna da bitter taste ɗaci mawuyaci wanda dan adam a ɗabi'anci ba zai iya shan shi haka nan cikin kwanciyar hankali ba wataƙila musamman yara to sai a sanya zuma a ciki dan ta shige tare da maganin ba a ji ɗacin a baka ba in ka lura mafi yawan magungunan yara mai ke gare su zaƙi wannan zaƙin ba shine maganin ba mahaɗi ne aka sa dan maganin ya sauƙin zuwa cikin jikinsu ko mun gane to da haka wannan lahanin ba shine karatun ba a mahaɗi ne na ya sauƙaƙa wa mutane karatun ya shiga cikin zukatunsu, wa bi manzilatil afawi haka kuma kaman ainihin al'afawihu shine jam'i ne na lafazin fuhun menene fuhun shine abin da ake ce ma spices kayan haɗin miya musamman irin waɗannan na zamani da ake sakanya ake sawa don su ƙara wa miya ƙanshi da wani kala ko wani yanayi irin su tafarnuwa irin su Ah, garlic ne tafarnuwa dama ku babu wani ah, yawa kori babu wani kwararre ne a girki nan ko wani tsohon gauro haka idan su biya ne yake wanda ya iya yin girki kala daban-daban <laughs> to dimasan sunayensu ba an dai gane irin yanzu ka je kasuwa zaka ga su kala kala ga sanan da na turawa da na bare bari da na nufawa da na yarbawa ganye da itatuwa ko to su ake ce ma al al afawihu spices na fata mun gane kaga akan attabil ana ce masa ma attabil bil arabiya ko idan aka saka su a cikin girki suna ƙara mashi armashi su sa mutane su ƙara kwaɗayin abincin kana zaune a cikin ɗaki ana girki daga kicin ana jiyo irin ƙanshin wannan abubuwan yana tada kwaɗayin mutane ya ƙara musu ƙosawa da su ga irin abinci ne ko to wai shi ma kamar haka ne wa tibi allazi yuj'alu fi ta'am da kuma ha ila yau shine kaman dandano dai ha ila yau wancan kaga kala da ƙanshi sai kuma akwai dandano su ma duka akan sa su don su ba da irin su magi ɗin nan su ajino moto su suwa wane ne kuma su onga su wane ne ga nan dai kala kala daban-daban eh waɗannan mata da suka san kan harkokin za su fi gane wannan karatun litakuna ɗabi'atu ad'alahu qabulan dan ɗabi'ar mutane ta zama ta ta kusanci san abincin fiye da inda babu abincin da aka dafa gama gari irin namu na Hausawa talakawa wanda babu irin wannan kayan haɗa-haɗa ai dai da same shinkafa ce iri daya amma sai kaga na masu kuɗi din can na yan gayu ya fi ban sha'awa ya fi armashi watakila ya fi daɗi watakila ka fi ci da yawa fiye da wanda za a baka kawai garau garau kawai shinkafa da wake da mai da yaji misali wa bi manzilati ah, at-tib wa at-tahalli yace haka kuma yana matsayin at-tib turare wa at-tahalli da kuma kwalliya wa tajammulil mar'ati li ba'liha da shirin da mace take yi na cin ado dan mijinta li yakuna ad'a ila maqasidin nikah dan ta ja hankalin shi zuwa ga manufa aure mace idan dare yayi galibi mata sukan yi shiri na musamman ta ci gayu ta karya ah, abin nan dan kwalinta ta sa turare ta sa wasu kaya na musamman ta shafa nan ta leka can sai ka ga da zarar mijinta ya zo to wannan zai ja hankalin shi fiye da inda kawai ta zauna ita take haka da rana kawai ballagaza ina fata mun gane wannan duk yana mana kwatanci ne akan abubuwan da ke jan hankali da jan ra'ayi don cimma wani buri wanda inda babu su hala burin ba za a ci mishi cikin sauki haka ba qalu suka ce wala budda lin nafsi min tarabin ishtiyaqin ila al-ghina ita dai zuciyar dan adam babu makawa tana da ainihin wato tsarab tana son a shakata ishtiyaqin da kuma bege da alhini ila al-ghina zukata suna da san waka da rera abu da ainihin kiɗa da su ji sauti mai daɗi irin wannan fa'ugidat an tarabil ghina'i bi tarabil qur'an shine sai aka kawo zuciya badali daga daga jin daɗin kiɗa sai aka kawo mata ta ji daɗin rera qur'ani an canza ne kama uwidat an kulli muharramin wa makruhin bima huwa khairul laha minhu kamar yadda aka canza wa zuciyar musulmi duk wani abu na haramci ko wani abu na karhanci da aka hana to Allah cikin hikimarsa ya kawo makwafin shi na halarci wa kama uwidat anil istisqami bil azlam yace alal misali kamar yadda aka ba mu zuciyar mumini makwafin al istisqami bil azlam neman wato fassara ko neman taimakon waɗannan kirare da suke yi duba da ake yi na kirare in za a yi tafiya a zamanin jahiliya mutum ya samu kirare ya wurgi da su idan sun yi wani yanayi ya ce to tafiya akwai sa'a idan waɗannan kibau suka yi wani yanayi daban ya ce babu sa'a to wannan al'azlam irin wannan duba da ake yi babu kyau haramun ne sai Allah ya canza ma musulmai shi bil istikhara yace su dinga yin addu'a istikhara allati hiya mahadut tauhidi wa tawakkul wanda isti'ara tsuran miƙa al'amari ga Allah ne da kuma ɗayanta Allah in za ka yi wani abu to kafin ka yi niyyarsa ko kafin ka washarance shi sai ka yi istikhara ka yi wannan sallah raka biyu ka yi addu'ar da aka sanya istikhara sai kuma ka bar wa Allah zaɓi abin da ya biyo baya kaga wannan hanya ce ta tauhidi halastacciya a madadin hanya ta ainihin duba wadda ake yi da kibau ko da kirare wa anis sifahi bin nikahi kamar yadda Allah kuma ya canza ma musulmai daga barin zina shine as ya kawo musu annikah ya kawo musu aure zina haramun ce to akwai makwafinta na halal shine aure wanda zai biya duk bukatuwa da dan adam ke nema daga zina da ma ƙari akan waɗancan bukatun wa anil qimari haka nan kuma da aka hana kwado da caca da lido da ainihin ire iren su sai aka halasta mutane bil murahanati bin nisali wa sibaqil khayli aka halasta musu yin musabaka yin wato tsere ta hanyar jefa kibau koyan jifa na kibau da kuma tseren dawakai da aka ce wannan ya halasta dan zai zama shi yana da amfani horo ne a wajen yaki sannan kuma motsa jiki ne wa anis sama'i shaytani da kuma jin muryar shedan wake-wake haramun ne sai aka canza shi bis sama'ir rahamani alqur'ani da jin ainihin abu na rahama na Allah ubangiji mai rahama qur'anin Allah ubangiji mai rahama duk waɗannan kwatanci ne yake ta yi don kawo wato wajihin halascin da waɗannan malamai suka halasta karo manta duka waɗannan maganganu maganganun malam ibn battalin ne abul hasani daga littafin shi na sharhin sahih bukhari sai malam ya ci gaba da cewa wa nadha'iruhu kasiratun jiddan ire-iren wannan suna nan da yawa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba yayin da Allah ya haramta riba sai kuma ya halasta ciniki a madadin riba na halasti kenan ya haramta wancan yayin da Allah ya haramta cin mushe sai ya halasta ainihin cin yanka yayin da Allah ya haramta giya sai ya halasta shanya can daɗaɗen abubuwa na tsimi da makamantansu wanda ba sa bugarwa yayin da Allah ya haramta dukiya ta haram sai ya halasta dukiya ta halasta. ta hanyar kyauta da gado da ciniki da mutum ya je ya samu ma inda babu komai ya kwakula ya samu da sauransu ga sunan dai hanyoyi na halasci kusan komai in ka kalla akwai abin da ya halasta aka hana wanda ya haramta yayin da Allah ya haramta kallon mace take muharramaka wadda take ainihin wato ajnabiya amin sai Allah kuma ya halasta mutum ya je kalli matar shi ya ainihin wato kashe kwarkwata irin shi ina fata mun gane wannan shi yasa yake cewa wa ruhu kathiratun jiddan qalu waɗannan malamai masu cewa halas ne yin tattaribi da ƙur'ani suka ci gaba da cewa wal muharramu mu dai a ganin mu abin da ya haramta labudda an yashtamila ala mafsadatin rajiha ƙa'idar usulul fiqh shine duk abin da kaji an haramta to akwai wata mafsada wata barna rajiha wadda ta rinjaye alherin da ke ciki alal misali kagan ka ɗauki misali kamar zina ɗin ko giya mu dauki giya kamar da Qur'ani ya faɗa karara Qur'ani ya bayyana cewa akwai amfani a cikin ta ko eh, qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin kaga akwai manfa'a amma akwai ismun kabir to ism din yanzu shine wannan mafsada rajiha domin an siffanta shi da cewa kabir waɗancan kuma ‘yan wasu amfani amfani kenan barnas tarin jayi amfanin to shi ke sa a haramta abu au khalisa ko zama tsantsar barna ce babu wani amfani a ciki kamar kisan kai babu wani amfani da ke cikin ka kashe wani ina fata mun gane wannan tsantsar barna ce kawai amma giya ana iya samun wani amfani a cikinta kamar mutum ya siyar ya samu riba manomin ya samu riba wanda ya sha ya ɗan ji wata ‘yan natsuwa tamfarari waɗannan su ne daga cikin amfanin da malamai suka ambata da aka ce wa ulin ulinnasi haka a cikin caca wanda ya ci riba zai ga ya samu kuɗi wanda ya caca ko haka da makamantansu amma kamar kisan kai to barna ce babu wani alfanu a cikin shi wani ya kashe ran wani haka in ka ɗauki kwatankwacin sata barna ce babu wani alfanu a ciki suna nan da yawa ire-iren haka shine ma'anan khalisa barna tsura barna wadda babu alheri a cikinta ko mun gano wannan da ke zama wa qiratu tatribi wal alhani la tatadammanu shay'an min zalika karanta alqur'ani ta hanyar yin alhan rerawa da ƙara maddoji fiye da kima din nan suka ce baya dauke da wani barna da ta rinjayi amfanin ballantana kuma barna tsura barna fa innaha la tukhrijul kalama an wadai dan irin wannan karatu baya fitar da zancen daga asalin tsigar zance wala tahulu baina sami'i wa baina fahmihi kuma wannan karatun baya hana mai saurare ya fahimci abin da ake cewa walau kanat mutadamminatan li ziyarati al-hurufi kama dhanna al-mani'u minha ko da kuwa hakan ya zama ya sanya an ƙara haruffa kamar yadda masu cewa kar a yi suke riya cewa ai ana ƙara haruffa don wajen jan ana ƙara wawa da ya'a da alifat da mudut ana ƙara sa inda babu su a cikin asalin keke da keken lafazin alkur'ani ya ce duk da yake masu cewa kar a yi suna riya cewa wai suna cewa kar a yi ne saboda akwai ƙara harrufa a cikin alkur'ani to ba za a ce a ba tun da dai haka bai hana a fahimci ce yace la akhrajatil kalima min mawdi'iha da da gaske ne ana ƙara harfan to da an fitar da kalmar daga asalin sigata bai na sami na baina famiha da kuma hakan ya shiga tsakanin mai saurari da fahimtar ma'anar kalmar walam yadiri ma ma'ana ha. da bai san abin da ake faɗa ba wal bi khilafi zalika abin da ake gani a aikace ya sabawa haka qalu suka ci gaba da cewa wa hada wa tarhin amrun raji'un ila kayfiyatil ada wannan fa rera wanda ake ta magana tana komawa ne zuwa ga yanayin yadda ake bayar da karatun wa taratan yakunu salikatan wa tabi'a wani lokaci kuma yana zama asalin neta ne salika shine abinda a haka yaran yanayin shi kenan irin halshen mutanen wajen irin yanayin su kenan ɗabi'a wata ratan ya taratan yakunu takallufan wata ammulan wani lokaci kuma yana iya zama ɗaukan wa kai ne takalluf ɗaukar wa kai wa ta'ammulan ko kuma yi da gangan ba haka sautin mutum yake ba ba haka murya shi take ba ba haka irin yaren mutanen garin su yake ba sai ɗauka wa kanshi dole sai yayi haka wa kaifiyatul ada'i la tukhrijul kalama an wad'i mufradatihi yanayin yadda ake bada karatu ake bayar da magana baya fitar da maganar ta zama ta fita daga asalin yadda aka tsara kalmominta bal hiya sifatun li sautil muaddi sifofi ne ga sautin mai bayarwa wa jariyatan majra tarqiqihi wa tafkhimihi wa imalatihi suna gudanuwa ne a magudanar yadda yake siranta kalmominsa ko yadda yake faɗaɗa su ko yadda yake lankwashe harshensa abin da yake cewa shine da yadda ka ji mutum na magana da wani yare ko yana gabatar da wani zance to asalin yanayin lafuzzan shi sawa'ul kaddara misali a harshen Hausa idan ba haushe zuriyar na yin Hausa abubuwan da yake faɗa aka samu wani wanda ya koyi Hausa wanda ba ba haushe ba yana yi za a samu bambanci a wurin yanayin lafuzzan su da faduwa da tashin muryar su da yanayin da yake uh, furta wasu kalmomi da inda yake datse wasu haruffa ko inda yake kara su ko duka mu san wannan to wannan abun bai da alaka da canza asalin ma'ana a yana da alaka da kwarewar wannan ne ko karancin kwarewarsa kuma duk mutumin da ke jin asalin hausa zai fahimci abin da misali yanzu in ya murke faɗa wanda bai iya hausa cikakkiya ba ko da ya lallata wasu haruffa da wasu kalmomi ya yi zubin wasu jimloli ba yadda ake zuba su ba ya sa ma wasu damirai ba irin nasu ba ko ya yi jam'i inda ake ifradi ko ya yi sa namiji inda ake sanya mace da ire-iren waɗannan kai mai jin yaran ji na gaskiya wannan ba zai shiga tsakaninka da fahimtar ma'ana ba ko suka ce to dama kuma asali manufan ma'ana ce a ce wasu ina fata muna gane wannan jama'a sai ya ci gaba da cewa wa jariyatan majra mududul qurra at-tawila wal mutawassita kuma wannan yana gudana ne a bisa magudanar maddojin da aka sani makaranta din nan suna karantawa at-tawila dogayen maddojin nan wal mutawassita da matsakaita lakin tilkal kaifiyat muta'alliqa bil huruf yace waɗannan yanayin suna da alaƙa ne da haruffa wa kaifiyatul alhani wa tatrib muta'alliqa bil aswat suko yanayin yadda ake karatun na lahani suna da alaƙa ne kawai da yadda ake juya sauti ake mishi ainihin lahani bai da alaƙa da cinye kalmomi ko asalin cinye ma'ana wal asaru fi hadhihi al kayfiyat la yumkinu naqluha abu tasirin da ake samu a wannan yanayin na karatu bai yiwa a cire su bi khilafi kayfiyati ada'il huruf sabanin wato yanayin bayar da harufa falihaza nukila tilkal bi alfaziha dan haka ya zama su haruffan aka cira to su da lafazansu su harufa abin da yake nufi anan shine yanayin karatu wato misali yanzu ka dauka qira'awa ne mu riwaya hafsu da qira'a ainihin wato kisa'i ko riwaya susi ko kira'a khalaf ko makamantansu waɗannan bambance mace da ke cikin harufa su ba a canzawa saboda su naƙal ne yadda masu su suka bayar haka ake karanta su wurin sakat dole a yi sakat wurin madda dole a yi madda inda aka samu bambancin harufa farshil hurufi dole a bambance daga kira'a wani zuwa wani wurin da ake kaza dole a yi kaza wurin da ake imala dole a yi dan wannan yana da ta'asiri akan asalin yadda aka ruwaito matanin alkur'ani duk wanda ya canza ya canza matanin alkur'ani amma duk mutumin da ke bin waɗannan ƙa'idoji na huruf ma'ana na ƙira'at yana karantawa daidai inna ma kawai yana jallafizan ja mai tsayi saboda ya ƙara wa abin daɗi to wannan ba wani abu bane walam yumkin naqalu hadhihi bi babu yadda za a yi a cirato mana shi ta tsarif ɗin da lafazinsa su waɗancan an cirato su daga gare su an ruwaito mana daga gare su imala da madda da naƙal da makamantansu an ruwaito daga ƙurra'u da lafazin yadda suka bayar sun yi ada'i ma ɗalibansu ɗaliban sun yi ada'i ma ɗalibansu har ya kawo gare mu da ka duwata kira da ta inganta yanzu ko ta riwaya an sanya ya ake yi wajen karanta ta ko wanda ya sani ya sani ba haka bane amma wannan tatribin shi ma wai suna yi su qurra'u dinnan amma shi ba a cirato shi da lafazin shi ba bal nuqila minha ma amkana naqalu an cirato abinda kawai aka iya ne ka tarji'in nabi sallallahu alaihi wasallama fi suratul fatih bi qawlihi a a a aka karanto mana aka ruwaito mana kamar yadda manzo Allah ya a fatu makka da muka ji labari qalu suka ci gaba da cewa wat tatribu talhinu raji'un ila amrayni maddin wa tarji'in din aka ce tatrib da talhin yana kuma zuwa ga abu guda biyu ne maddin jan haruffa wa tarji'in da kuma gaba kon baya dan dole zaka samu numfashin na tikewa kana tafiya kana dawowa وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد صوته rahman wa الرحمن ويمد rahim. wa sabata anhu tarji'u kama taqaddama yace ya dai tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihin wato jan sautin shi a wajen arrahman da arrahim sannan kuma mun ji labarin yanayin yin tarji'i kamar yadda ya gabata dan haka suna so ne su ce wannan abin da suke faɗa su fa ya tabbata ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai tsakani da Allah kafin mu je mu ji abin da ibnu qayyim zai faɗa wannan fasara gaba ta ba daidai bace jama'a wannan tanattu'i ne takallufi ne na sai an fassara hadisai an saman ma wani ra'ayi mai shiga ba daidai ne za mu zo mu ji daga malamai insha Allah musamman babban malami Dr. Bakar Abdullahi Abu Zaid za mu ɗan yi talhisa littafin nan a can karke insha Allah shine gashi wani ɗan karamin littafi mai albarka kwarai bidaul qurra al-qadima wal mu'asira bidi'o'in alrammomi makaranta alqur'ani al-qadima na da can wal mu'asira da kuma waɗanda suke ana rayuwa da su yanzu wannan wani babban malami ne mutumin ƙasar makka profesa ne ya yi ritaya ya rasu Allah ya gafarta mishi malami ne ya yi limanci a masallacin makka ma babban malami ne bakar abdullahi abu zaid marubuci ne yana da rubuce-rubuce da yawa ga sunan su ainihin wato tasihu du'a su tarihin al'imamu ibnu qayyim da abubuwa da dama da yana na ayyuka akan littafin ibnu qayyim in kun tana mun ambaci wannan a can baya a cikin mukaddima da muka yi karatun nan to daga cikin littafan shi masu albarka akwai wannan dan kankanin littafi mai suna bid'ul qurra bid'o'in alarammomi zamu zo mu je inda yake bayyana cewa daga cikin abin da ke nuna talhini shine a dinga yin madda ta wuce haddin abin da aka sani a ilmanci a wuce harka kaza a wuri kaza daga ciki kuma akwai ainihin ƙara maddoji tabi'iyya su wuce tsabi'a a dinga ƙara wawat wa alifat wa ya'at a dinga ƙara su sai kuma ainihin karya murya yin sama da ƙasa da murya don ta dinga ba da yanayi na alhini ko damuwa za ka zo ka ja wanda zai ambata da dama ana yin su kuma zai ce bidiyoyi ne irin yadda misali sai ka ji an ce da ana cikin wani taro kwano ta sai a ce in za a yi addu'a a cike da fatiha ce wannan bidiyo ne ce a cike da fatiha Allah ya biya mana bukatunmu ya ce bida ne sabai ba sa yi a ina aka samu wannan agun yan bida yanzu ya shigo cikin ahlus sunna cike taro da fatiha da tunanin wai ana yin haka dan Allah ya karbo su bukatu da irin yadda ainihin wato mutane suke a abin nan khatima na ƙwar'ani da tunanin in an soke ƙwar'ani za a samu biyan wata bukata a tare a sauke ƙwar'ani a rarraba a sauke nan take za a samu wata bukata duk ya daga cikin abubuwan da ya ishara zuwa ga bidiyoyi ne kuma ah, ma'al din shi makomashi shine ya kamata tun farko kamar yadda ya ambata muqaddima mutane su fahimci cewa qur'ani duk abin da zaka yi mu'amala da qur'ani to sunan shi ibada Ƙur'ani ba harkar duniya bace harkar ibada ce to harkar ibada kuma tana buƙatan ka samu dalilin da ya yace ayi irin wannan nau'in ibada kafin ka yi wannan ka'ida ya sanya duk abin da ya bincika bai samu dalili bai ce bid'a ne kuma wannan daidai ne duk abin da wata hulɗa da mutane suke da alkur'ani sai aka bincika ba a samu dalili a shari'a cewa a yi irin wannan hulɗar da alkur'ani ba sai ce bid'a ne misali karanta wa gawa ya yasi gawa a mutum ya mutu sai ka ga sai a samu wani ɗan jigar-jigarin a abin nan haka dan ustazin sama sama din nan sai ya zauna kusa da gawa ya karanta mata yasin ina aka samu wannan bai da asali suna nan da yawa haka burjik jama'a Allah ya tsare qala al-mani'una min zalika waɗanda suka ce babu kyau kar a aikata haka su kuma suka ce al-hujjatu lana min wujuhin suka ce mu muna da hujja ta fuskoki da dama ahaduha fuska ta farko ma huzaifatu ibn al-yamani anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama abinda huzaifatu ɗan yaman ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa iqra'ul qur'ana bi luhunil arab wa aswatiha ku karanta alqur'ani da a harsunan larabawa da karin harshen larabawa wa aswatiha da muryar larabawa wa iyyakum wa luhuni ahlil kitabi wal fisqi na hane ku daga kwaikwayo da irin karin muryar kiristoci da yahudawa da kuma karin muryar fasikai fa innahu sayaji'u min ba'di aqwam annabi alaihi salam yace lallai za a samu wasu mutane a baya na za su zo yurajji'una bil qur'ani suna kon gaba baya da lafazin alqur'ani tarji algina'i wan nauhi irin yadda yake kwangaba kwan baya a gurin rera waka da kida wan nauhi da wurin kukan mutuwa la yujawizu hanajirahum qur'anin baya wuce su maftunatun qulubuhum su an riga an fitine su da wannan ainihin wato rerawa wa qulubul ladina yu'jibuhum sha'anuhum da su da zukatan waɗanda abinda ake yi din yake burge su wannan hadisi jama'a al-imam at-tabarani da shi a cikin al-awsat da al-imam al-baihaqi a cikin littafin shu'abul iman sai dai malamai sun ce wannan riwaya bata inganta ba da wannan sigar saboda ainihin wato akwai tadlisi da an'ana ta mudallisi a cikin shi wallahu a'lam rawahu abul razinun fi tadrid as-sihah hakanan malam abul hasan razin ya ruwaito wannan hadisi a cikin tadridus siha warawahu abu abdullahi al-hakimu tirmidhi akwai hakimu tirmidhi ba hakim ba hakimu tirmidhi wani sufi ne mai littafin haqa'iqut tafsir zabi yayi tarihi shi a cikin sirr alamin nubala har yake cewa kai can shi wannan malami ina ma da bai wallafa littafin ba da littafin abin da ke cike shi sabsada ce kawai da tawili irin na zahiri da baɗini da haƙiƙa da waɗannan abubuwa irin na sufaye ya rayu a ƙarni na uku zuwa na hudu ya rasu jihar shekara ɗari uku da ashirin to wannan mutum mai suna hakimu turmizi a littafin shi mai suna wadirul usuli wahtajja bihi alqadi abu ya'ala al-imam al-qadi abu ya'ala al-farra abul husaini alqadi abu Ala alfarra mai littafin tabaqatul hanabila babban malamin nan ba ɗaya daga cikin manyan malaman hanabila wanda suka rayu a ƙarni na biyar abu Ala ya rasu hijira shekara ɗari hudu ne da hamsin da takwas kaga cikin ƙarni na biyar kenan yau kamar shekara ɗari tara kenan da saba'in da bakwai ko da tara da tara yes babban malami ne bai ilimi yadda aka ba da labarin shi mai gadin gidan shi ne ya haura ya yanka shi ya kashe shi saboda malami ne attajiri yana da kuɗi kuma yakan kwana a wani gida ne wani gidan gona inda yake kwana yana karatu kawai to in yazo wanda suke mishi aikin gadi a gidan gona su ne suka hada baki suka shiga suka mai yankan rago suka kwashe kuɗin Allah Allah shi kyauta to a cikin littafin shi mai suna al-jami' Abu Ya'la al-Farra shi ma ya kafa hujja da wannan hadisin wa jama'a ma'ahu bi hadithin akhara ya kuma kafa hujja da wani hadisin daban annahu sallallahu alaihi wasallam ɗayan hadisin shine cewa manzon Allah ya ambaci zakara shara'ita sa'a ya ambaci alamun tashin kiyama wa zakara ashiya'a a cikin alamun ya ambaci alamomi da yawa minha daga cikin alamun da manzon Allah ya faɗa an yuttakhadha alqur'anu mazamira a mai da ƙwar'ani ya zama goge abin rerawa yuqaddimuna ahadahum a dinga sanya wani a gaba yayi limanci ko yayi jagoranci laisa bi aqra'ihim wala afdalihim wa da yafi kowa sanin alqur'ani ko yafi kowa falala ba ma yuqaddimunahu ba a gabatar da shi game da komai illa li yughannihim ghina'an sai dan kawai zaƙin muryar shi ya rera musu qur'ani wannan dama in ka karanta mudawwana an tambayi imamu Malik dan kasim ya bada labari alaga ta malam muna da wani ma ne ya bi koya kanta alqur'ani amma bai iya komai ba sai alqur'ani ma sa shi liman Maliku ya ce a kar ku sa shi liman zai fara girman kai ya ɗauka shi malami ne sannan sallah ta rikice ba zai gyara ta ba ina abin da yake yanzu kenan kawai duk wanda ya haddace doron qur'ani to shine liman kuskure ne aqra'ukum da annabi yace ba ba tilakum yake nishi ba anan aqra'ukum shine wanda suka karanta kuma suka fahimci mai Qur'ani shi sa tun farko jama'a kuskuren ya faru ne daga irin manahij na makaranta hadal Qur'ani manahij da muke da su na makaranta hada alqur'ani ba za mu gushe mana faɗan wannan ba za mu zo daidai wata gaba insha Allah za mu samarin irin shirin da aka yi a nan makaranta dan canza manhajar hada alqur'ani za mu yi wannan ne saboda irin tafarkin mala albani Allah ya gafarta mishi mutane su ji irin shirin da muke da shi idan suna da wani tsokaci ko gyara ko wani ƙarin bayani su mana idan aka samu wasu kuma da suke a wani gefen suka ji yayi musu su ɗauka su je su fara in Allah ya ba su dama su riga mu yi ma duk alheri ne mutumin kirki a cikin addini baya cewa sai dai addini ya ci gaba ta hanyar shi bai cewa sai in an shiga ƙungiyar shi ko in shi ke malanta ko in shi ke gabatar da kaza fatanmu shine ko a ina addinin Allah ya ci gaba ko a ina a samu gyara ba wai sai in mu muka gyara ba ba wai sai in malaminmu ko mu ko mu ko tawagan mu ba da in Allah ya so a ƙarshen waɗannan gabobin da za a yi ta magana kan Qur'ani dan nan zan yi kokari mai samarin waɗannan ƙa'idojin da darussan da yadda ya kamata a karantar da su don su shiga cikin kaset don su zama izina da abin ainihin tattaunawa a gun yan uwa ɗalibai da masu makarantun hadda watakila a samu wasu su ɗauki irin wannan salam da haka malam ya sha ba mu labari dalilin da ya sa imamul bukhari kenan ya zo ya littafin al bukhari gashi ya zama alkhairi ga dukkanin duniyar musulunci malamin su malam aliyu dan abdullahi dan madini Allah ya gafarta mashi ya tsufa yana karanta da su sai dinga cewa da a ce zan samu hali da na sanya hukuncin kowane hadisi game da inganci ko rashin sa a kusa da hadisin a lokacin bukhari na ɗalibi matashi sai rike wannan fikira bayan da ya zama malami sai ya aiwatar da ita sannan a nan mun sha jin labarin mutane waɗanda galibi sun ɗauki salon abubuwan da suka yi na taimakon addini ne daga irin shawarar mal albani da suke ji a kaset a can nesa wasu ma bai ji labari ba sai bayan rasuwar shi aka ji labari ko mun gane wannan jama'a abin da nake cewa daga shine me ya kawo muka samu kanmu a yanayin ga limamai nan ba su iya sallah ba amma sun iya tilawa ga malamai nan ba su iya karantar da alkur'ani ba amma sun iya tilawa shi saboda manhajar da ta kharraja su ta kharraja su ne kawai a matsayin kawai a haddatar da su doron alkur'anin kawai babu sanin wani abu na ilmomin shi da aka sai zama alaramma to qur'ani kawai ya iya malamin tafsirin shi kuma fassara kawai ya iya saboda manhajar ta kharajar da su daban-daban ce ya kamata a ce kowa a cikin su zai iya mu'amalantan abin da ɗaya yake ina fata mun gane wannan yanzu nan makaranta malam Umar ba jin baki yake ba da malam yake raye yanzu ba shi yake tafsirin ba shi sa kullun nake gawa Abu amma ina yake cewa ya shirya wala ba wasa bane ya shirya in malam Umar baya nan shine tafsiri shine kaidan makaranta ba wai ta yawo a gari ba ya shirya wa wannan na sha ga mai wannan cewa challenge ne ko mun gane wannan da kyau jama'a kowa ya shirya wa wannan challenge din kaga ga ana kallon ka a baya a baya ana nan sane da kai a cikin lissafi kuma gaba ce ta kawo kanka Allah ya tsare mu imamu malik ya bada fatawa ya ce kar a dinga ba wa mutanen da ba su san alkur'ani ba sai dai doron matanen shi kawai ba su limanci ya ku malikiya ku kuna aiki da wannan karatu? sai a ji bincika masalatan malikiya Allah ya tsare mu malam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan hadisi wannan hadisi ne ingantacce al Ahmad ne ya fitar da shi a cikin musnad ɗin shi haka al'imamu abu abdullahi da hakimin na saburi ma ya fitar da wani lafazi kwatankwace shi malamai sun haɗa hanyoyin hadisan suka tabbatar da cewa hadisin hasanun ne insha Allah to kaga daga cikin qawaid dama da ake fahimtar maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama musamman dangane da asharatu sa'a shine duk abin da manzo Allah ya ce za a yi kaza a ƙarshen duniya to abun aibi ne abun ba daidai bane sai in ya yabe shi sai in ya ambaci yabo amma idan yayi shiru kawai yace za a yi kaza a ƙarshen duniya to abun ba mai kyau ba ne. alal misali cewa da za a yi wasu mutane a ƙarshen duniya a cikin hadisin al-Imam Tabarani da isnadi kyakkyawa za su dinga haɗiɗiyan Alƙur'ani irin yadda ake haɗiɗiyan magani shine kawai sun shanye kawai sun shanye ya shiga cikin cikinsu su amma ba a ganin wani tasirinsa. haka idan yace za a yi wasu mata ƙarshen duniya masu sura iri kaza za a yi wasu sarakuna ƙarshen duniya masu sura iri kaza za a yi malamai ƙarshen duniya masu sura iri kaza da akwai wannan ko duk wannan malamai suka ce zanmu ne ɓatanci ne ga irin wannan yanayi sai in ya ambaci falala kamar yadda ya ce za a yi wasu tawaga a ƙarshen duniya za su samu alƙur'ani tsakanin bango da bango su yi imani da shi ya ce waɗannan su ne ‘yan uwana to kaga ya yaba musu yan uwan manzo Allah kenan ko da ya faɗawa wa sahabbai suka ce mun ba yan ka bane ce a ku sahabbai na ne yace imanin waɗannan mutane yana burge ni to kaga yayi yabo gare su to in ba an samu irin wannan yabon ba game da duk wani abu da annabi ya ambata baya karshen duniya to automatically abin ya shiga cikin abubuwa abubuwan kyama kenan to haka nan da yace za a maida alqur'ani ya zama mazamir ana rera shi kamar yadda ake kada goge to ana zargin masu irin wannan aikin kenan ina fata mun gane wannan qalu suka ce wa qad jaa ziyad bin nahdi ila anas radiyallahu anhu ma al qurra'i fa qila la wata rana ziyad bin nahdi ya zo wajen anas dan malik shi da wasu alarammomi fa qila lahu sai aka ce da shi iqra aran ma yi mana karatu farafa a sautahu sai dinga daga muryar shi wa raba yana ta yin irin wannan sama da ƙasa din wa kana rafi as-sauti dama mutum ne mai ainihin wato ƙarfin murya faka shafa anasun an waje. to dama anas dan malik ya zo daga baya yana sa niƙabi yana rufe fuskar shi saboda mutane suna matsa mishi wani yace sai ya shafa goshin shi wani sai ya taba hancin shi saboda wai shi ya taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi ya zauna da shi yau manzo Allah hidima da mutane suka suna bin shi a guje karshen rayuwa sai dinga rufe fuskar shi dan ka a gane shi saboda wannan fitinuwa ne ba sunna bane kuma ina fata mun gane wannan to Anas na rufa da wannan niqabin nashi sai kawai sai ya daga niqabin wa kana ala wajhi hirqatun sauda yana sanye da wani bakin niqabi a sa wa qala sai yace ya haza kai saurara ma haka za ya kanu faluna wannan abin da kake fada ba haka yake shi ba wa kana idza ra'a shay'an yunkiruhu Anas ya kasance dama in dai yaga wani abu da baya so wani abu da yake kyama rafa alkhirqata an wajihi sai ya bude fuskar shi dan a san shi waye sannan sai ya nasiha qalu suka ce wa qad mana annabi sallallahu alaihi wasallama man manzo Allah ya hana almu'azzin almutarriba almu'azzin almutarriba wani mai kiran sallah wanda yake da irin wannan lahanin fi azanihi min at-tatrib annabi ya hana shi irin yin wannan lahanin a kiran sallar shi kama rawa ibn jurayj an ata'in an ibn abbas qala ibn abbas yace kana li rasulillahi sallallahu mu'azzinun yutarribu manzon Allah ya kasance yana da wani mai kiran sallah wanda yake rera murya irin wannan rerawan fa qala an sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce da shi innal adhana sahlun samhun kai ladan shi fa kiran sallah abu ne mai sauki mai saukin mu'amalanta ba abu ne mai wahala da kake daukar shaka ba fa in kana azanu ka sahlan samhan in za ka yi mana kiran sallah cikin sauƙi da yanayi mai sauƙi wa illa ba za ka iya ba falatu azin ka daina mana kiran sallah a masallacin nan rawahu dara kutuni al-imam dara kutuni ya fitar da wannan a cikin sunan ɗinsa sai dai isnadin riwayar da'ifi ne mala albani a cikin ad lamba ta da da ya yayi takhrijin ainihin wannan hadisi ya tabbatar da rauninsa a cikin isnadin shi akwai mutum mai suna ishaq ibn abi yahya al-ka'bi su al-imam az-zahabi suka ce mutum ne sahibul manakir yana ainihin ruwaito manakir daga siqat da asbat zaka hadisin da'ifi ne babu ainihin shakka akan wannan insha Allah warawa abdul ghani ibn sa'id al-hafiz min hadisi qatada al-imam abdul ghani ibn sa'id al-hafiz abdul ghani al-maqdisi kenan ya ruwaito daga ainihin qatada an abdurrahman ibn abi bakarin an abihi qala kanat qira'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-madda laysa fiha tarji'un yace karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance karatu ne dalla dalla shine maddan waratilil qur'ana tartila kenan dalla dalla laysa fiha tarji'un babu irin wannan tarji'in da kuke bada labari a ciki Kalu suka ce والترجيء والتطريب يتضمن حظ hamzal ma laysa bi daga cikin abin da ake yi a cikin irin wannan rerawar yakan jawo a sanya alhamza a inda babu alhamza alif ne na wasal garin ja sai a sa mashi alhamza wa madda ma laysa bi mamdudin sannan a sanya wa alif wanda bayi da madda ko wawun wanda bayi da madda ko wata damma wadda take damma ce kasira ko fataha kasira sai a sa mata madda a tsawaita ta wa tarji al alifil wahidi alifat da kuma mai da alu guda daya ta zama alu alu ne da yawa wal wawat wawun guda daya a mai da shi wajen wawun uku wal ya'a ya'atin ita ma ya'un a mai da ta ya'un da yawa fa yu'addi zalika ila ziyadatin fil qur'an kaga wannan yana nufin an ƙara kenan a cikin qur'ani domin qur'ani kalma in ta zo da iyaka harafi ba a sa wawul jama'a ba ƙala ce kace ƙalu to wannan wawun da ƙara ka ƙara cikin qur'ani inda ya zo da ya yaqulu kace ƙulu to ka ƙara ka ƙara canza wannan ɗigo guda biyu a ƙasa da kamar da shi sama ka ƙara kuma ka canza don ƙur'ani is sacred muƙaddasun yana da mutunci da daraja da karama cewa kar a sake a taɓa shi ba a taɓawa ko kaɗan yau jama'a ku kalla ku gani zantukan mutanen duniya ma da ake ganin su wasu na a zo a gani in suka yi magana ana shakka a canza don kada canza wata canza wani abu kuma wani consequence ya biyo baya idan shugaban ƙasar Najeriya idan ya bada jawabi ya ce a je a buga a ba mutane su karanta dole ne waɗanda aka ba wannan aikin sai sun bi iya abinda da za su bi na ƙa'idojin kar su canza mashi komai to Allah magana Allah ta fi cancanta mata haka ina fata mun gane wannan ko da kuwa ƙarin da ake yi ɗin ba a rubuce ba a wajen faɗi ne ka canza muryarka ka ƙara wani abu ko ka rage bai halarta ya haka ba shi sa shi ƙur'ani ba kama hadisi ba ba a riwaya shi da ma'ana ba a karanta ƙur'ani da ma'ana inda aka ce wa ƙala ka ce wa zakara wa yaktubuna ka ce wa sumuna. misali kaga ma'ana da ɗaya ne ko inna kunna stansiku ka ce inna kunna naktubu aw nusajjilu duka ma'anar su daya zai yi a ce haka alaga tumala ba zai yi ba ko kwatantawa ba a yi ko ko da wasa ba a yin haka to qur'ani bai daukan irin wannan canjin ko yaya sanda ko duk akai irin wannan karatu na tataribi to sai lafazin ya bayyana ga mai saurare cewa akwai wasu ƙare-ƙare da wasu ainihin canje-canje da tsawaita inda tsawon shi bai kai haka ba da canza wasu lafuzza kuma yana iya shafan ma'anar ma ko mun gane wannan da kyau jama'a yace ba a halasta ko kaɗan a canza ainihin Alƙur'ani wa zalika ghairu ja'izin wannan bai halasta ba qalu waɗannan bangare na malamai suka ce wala hadda lima yajuzu min zalika kuma babu wani iyaka a wurin su masu ainihin wannan abin cewa ga iya inda ya halasta. kowa in ya zo zai iya style ɗin shi ne kawai wa ma la yajuzu minhu babu kuma haddi akan abin da bai halatta ba ba kamar tajwidi da za a ce wuri kaza madda iri kaza ga yadda ake yinta wuri kaza madda iri kaza ga yadda ake yinta naqal ishmam ga yadda ya halasta ga yadda bai halasta ba kaga wannan akwai ka'idoji an riga an yi kuma in kana karanta wanda suka san abun za su san inda kai daidai za su san inda kai kuskure ina fata muna gane wannan jama'a fa in hudda bi haddin muayyan kana tahakkuman fi kitabillahi ta'ala wa kai da ma za a ce an yanke mashi wani haddi a ce to ka ja iya wawun ɗaya kamar da shi uku madda ɗaya kamar da ta biyar to ya zama yin shigegi shi ne tahakkum yin shishigi a cikin al'amarin littafin Allah da addinin Allah fa in lam yuhadda bi haddin in ko ba mishi haddi ba afda ila an yutlaka li fa'ilihi tardidul aswati to zai hukunta kenan an sakin ma mai aikata haka damar ya aikata duk abin da ya ga dama wa kasatu tarji'at ya kuma maimaita duk inda ya ga dama wa tanwi'u yayin iya salan da ya ga dama fi asnafil iqa'at a wajen salan faduwa da tashin murya wal alhan da salan karya murya al mushabbiha lil ghina wanda su kamanta qur'ani da ainihin rera waka ma'ana in ka ce ga ka'idoji to ina suke a cikin addinin Allah kai shi gege in ka ce a bar kowa yi gurgurdan muryar shi to ka ce a bar kowa yi abin da ya gara ma kenan a cikin alkur'ani mai girma kama ya yaf'alu ahlil ghina'i bil abiyat kama yadda masu rera waƙoƙi suke yi yanzu waƙa guda ɗaya in aka ba mabambantan mutane suka rera ta kowa sai ya rera iya san ran shi ya ja inda yake so ya ja ya rage inda yake so ya rage ya karya sauti inda yake so ya karya saboda babu wasu ka'idoji sanannu kowa na yin abin da ya ga dama ne wa kama yaf'aluhu kathirun min al-qurra'i amama al-janaiz kamar yadda da dama daga cikin alaramomi suke aikatawa a wajen sallar gawa tun a wancan zamun nan kenan irin wannan bidiyoyin da ake a dinga bin gawa da karatun qur'ani a nan kasar ba a cika yi ba amma inda za ka kalli jana'izar wasu musulmai a wasu kasashe kamar indiya da Pakistan da waɗannan wuraren su Afghanistan za ga ana jana'iza za a kira wani alaran ma ya zo toshe kunne yana ta kaɗa kai yana ta sauti haka yana sama yana ƙasa yana kanta alkur'ani wallahi wani lokaci haka rasa ma wace sura yake karantawa wa yaf'aluhu kathirun min qurra'il aswat da kuma da dama daga cikin masu karanta alkur'ani da irin wannan sautukan suke mimma ya tadammanu taghyira kitabillahi wal ghina'i bihi ala nahwi alhani shi'ri wal gina wanda hakan yana dauke da ainihin yanayi na canza littafin Allah da maishe shi rera waka irin na ainihin mawaka da yan ainihin wato rerawa wa yuqi'una al-iqa'at alayhi misl al gina'i sawa sai zama suna sanya karin sautin muryar waka akan qur'ani iri ɗaya da iri ɗaya ijtira'an alallahi wa kitabihi wanda wannan wato jur'a ce ta wurin ido ne da kuma ainihin wato ƙarfin hali wajen shigarwa da littafin Allah da addinin Allah abinda baya cike shi wata la'uban bil Qur'an kuma wannan wasa ne da Al-Qur'ani wa rukunan ila tazyinish shaytan da kuma karkatuwa zuwa ga abin da shaidan yake kawata musu wala yujizu zalika ahadun min ulama'il islam wani daga cikin malaman musulunci da dai baya halasta wannan wa ma'lumun malaman suka ce abin sani abu ne sananne anna tatriba wa talhina zari'atun mufdiya ila hadha isba'an qariban cewa wannan talhinin da tatribi wata kofa ce da za ta kai ga irin wannan yanayin falman uminhu hana shi ɗin kalman imina zara'il musira ilil haram kama hana duk wata zari'a ce da ke ja zuwa ga haramci kamar kallon ajnabiya da aka hana kai ja zuwa ga zina keɓancewa da ita haka zama a wuraren fira da aka hana don kai ya ja zuwa ga gulma da musu da makamantansu zama a ainihin wato a wuraren da ake barna don kai ya kai ga yin barna ko rashin ganin ainihin wato munin barna kaga duk wannan sadin zari'a ne a cikin addinin musulunci to haka wannan ma fa hadha nihayatu iqdamil fariqaini ibnu qayyim yake cewa wannan shine karken inda bangarorin nan guda biyu suka sa kafarsu wa muntaha ihtijajit ta'ifataini karshen hujojin su kenan yanzu ya gama kawo mana maganganun ne gaba daya kusan kace ya gama ruda mu yanzu ko ko ba haka bane sai ya ce wa faslun nizai to ga raba gaddama zai raba gaddama an yi ƙala sai a ce a tatrib wa ganni alawa wajhaini rera karatun Alƙur'ani da gyara murya wajen karanta Alƙur'ani iri biyu ne ahaduhuma na ɗaya maqtadathu at abinda asalin ɗabi'ar harshen da muryar mutum ta hukunta shi wa sama bihi wanda kuma yanayin ɗabi'a ta ba da dama a yi shi min ta kallufin wala tamrinin wala ta'alim ba tare da ɗaukan wa kai ba ba tare da an yi horo an yi training ba ba tare da sai ka zauna an koya maka yadda ake koyar tangimi ba ya zama dama haka murya ka take dama da ka koyi karatun alkur'ani irin murya ka kenan da ka zo yi kuma a haka kake yi kuma ba ka fita daga ka'idoji ba zama kai musamman ka koyi tangimi yadda ake koya ɗin nan ba aka gaya maka salo da siffa da yadda ake yi ba ba kuma kana ɗaukar wa kanka da ƙarfin tsiya in aka ce takallubi shine yin abin da ya saba wa ɗabi'arka alal misali mutumin da yake gurgu gishin nan da yake yana sama yana ƙasa ɗabi'a shi kenan baya jin wahalar shi amma kai da kake lafiyayye in wani da ke bin ka bashi ya zo kaga zai ganka misali sai ka ce bari ka canza tafiya dan kai ya gane ka ko wani tafiya da zaka yi zaka ji kunci a cikinta kwaikwayon tafiyar gurgu haka in ka kwaikwayi in ina an baka iya ba haka in ka kwaikwayi watin salon maganar wani shi ake ce mata kalluf ina fata mun gane wannan haka in ka ɗauka misali yanzu ba sada ta kusa ba idan arzikinka na yin kayan sallah ne na dubu uku sai ka je ka ci bashin dubu ashirin don kai kayan sallah to wannan ma takallufi ne ka ɗauko ka abin da ya fi ƙarfinka da hausa za a iya cewa ka ɗaukar wa kai abin da ya fi ƙarfin kan ko don za ka gane kuranka bayan sallah ya ko za ka biya dubu ashirin ɗin na hankali ko a hannun 'yan sanda to shi ne ya ce bal idan kulliya wa tabu'uhu idan aka raba mutum da ɗabi'arsa wastarsalat ɗabi'atu ya ainihin wato ya zama ɗabi'arsa a sake take wato ya zama mutum yana kan ɗabi'a ne ɗabi'arsa a sake take an bashi da ɗabi'arsa a sake ba tare da wani kaidi ba ja'at bi zalika tatribu wa talhin sai zaman yana karatun haka mure shi take zuwa yanzu misali in ka dauki limamin makka misali kamar sudaisi abdurrahman sudaisi kaga mure shi tana da wani dadi da tatribi amma haka take ko magana yake ga magarin magana zaka ji irin wannan mu wani lokaci da muka je aikin haji ya taba zuwa inda muke amina ya mana lacca haka mure shi take ba karatun qur'ani yake yi ba amma za ka ji mura shi da wannan ɗanɗanan daɗin da kake ji a karatun shi ko mun gane wato ba ta kallufin ta yake ba amma yanzu in wani ya ce ya kwaikwayi muryar su da shi to dama ya faɗo daga cikin bidawar ƙura'i da bakar ya tattauna a cikin tafin shine cewa mutum ya ɗaukar wa kanshi kwaikwayon muryar wani har a dinga cewa ai wane yana karatu ne da karatun min shawi wane yana karatu ne da karatun husari wane ai su da yake yi wani aliyu jabir yake irin yadda ya waka dinnan suke duk wannan bid'a ne ko mun gane wannan da kyau jama'a yanzu kuma a ce ai zazzakiya ce duk wanda ka jira yanzu a garin nan sai a ce ai zazzakiya yake wai yana karatu da irin muryar malam abdullahi abba malam abdullahi abba muryar shi tashi ce ba ta wani yake kwaikwaya ba to kai ma je ka yi taka shine kawai me yasa shi bai kwaikwayi ta wani ba kai ina taka take a ciki yake cewa saboda sahabbai in ka ce saboda daɗin murya ne a cikin sahabbai akwai masu daɗin murya mun ji irin su ainihin wato abu musal ash'ari akwai amiru Dan rabi'a akwai irin su ibnu mas'udin duka ƙwararrun alarammomi ne sun share daɗin murya amma ba mu ji labarin cewa sauran sahabbai na akwai muryarsu su ba yace to gaba ɗaya ma kuma kankat manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine karke wajen daɗin murya ko kuma ba a ji waɗannan sahabban suna kwaikwayon nashi ba in fact da suna kwaikwayon nashi da zai ce ne ai na ji kun iya muryata amma ce musu yake na ji kai ma kana da murya mai daɗi ya wannan muryar su daban da tashi kenan ko mun gane jama da haka ba sunna bane wannan kwaikwayon amma yace idan aka samu ittifakan saboda ta'asirin koyo wani ka ne kai ɗalibin shi ne to dole sai ya bar maka wani ta'asiri a jikinka sawa'un ka sani ko baka sani ba sai zama muryar ku ta yi iri ɗaya ko muryar makarantar ku ta yi iri daya to wannan babu laifi amma ta kallufi yadda mutane suke musamman zamun nan baya mutum zai je ya siyo kaset din manshawi ya zauna ya shiga ɗaka ya kulle yayi ta ji yayi ta ji sai ya gane duk inda manshawi ke wakafi sai yayi wakafi duk inda manshawi ke yin ya tsaya ya dawo shi ma sai ya tsaya dawo din da ake irin wannan kariya da canza murya nan da husari yake kaga husari a cikin karatu sai kawai ka ji kamar ba shi bane kuma to sai ga duk mutum ya kwaikwayi wannan ya laƙanta da ya zauna to shi kenan musamman Allah ya ce mai kishi ba mushi danja ba to haka zai ta zubo su to duk wannan bid'a ne dan ana yin danja zai rude ai gaba ɗaya ko Allah ya tsare mu duk dai wannan cikin abin da muke ambata an koyar da mutane Qur'ani a bisa manhaji na yan bid'a wannan gaskiya saboda Allah ana da buƙatar sai an yi wannan wato izalatul bid'a din a cikin manahij na qur'ani kamar yadda aka yi a cikin manahij na ainihin wato tarbiyya game da sufaye aka yi buji da su aka zo aka yi a cikin karantarwa waɗannan malikawa da suke wato kakarun mutuwa aka mai da su baya aka sa sunna a gaba go to haka sai an zo an yi wannan ma akan qur'ani jama'a Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa ah, fa zalika jaizun irin wannan karatu ya halasta gina'in ƙur'ani da murya ta ɗabi'a ba tare da takallufi ba haka Allah ya halicce ka zaka ga yana da ainihin wato sauki kuma babu wahala wanda kuma duk yake yi baya samun wata mashakka akwai mutanen da Allah ya musu irin wannan baiwar duk wanda ya karatu a makarantar Qur'ani ya san wannan a ajin ku zaka iya tana wani in kai baka dadin murya to akwai wani ko wata wanda in zai karatu kowa sai ya saurara saboda Allah ya mushi ko ya mata baiwa za a ji dadin muryar da malamin mai karba haddar da kowa haka za a saurara musu kuma wannan murya tasu haka take to wannan ba laifi bane ina fata mun gane wannan wa in aana tabi'atahu bi fadli tazyinin wa tasyinin in ya taimaka wa ɗabi'arsa da wani rerawa ƙarin rerawa kama ƙala abu musa al'ashari lin nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda abu musa ya ga manzo Allah ya ce law alimtu annaka tasma'u la habbartuhu laka tahbiran da na san kana ji da na kyautata maka shi iyaka kyautatawa wattahzin wa manhajahu at-tar wal hubb wal shauq la yamliku min nafsihi dab at wa tatrib fi qiraa ma'ana ya qara da wattahzin wa manhajahu at-tarab ya kuma zama yana qarawa da sanya bakin ciki wa manhajahu at-tarab da wanda ainihin wato wannan tsarabi ya fuskance shi wal hubbu wal shauku da ƙauna da bege la yamliku min nafsihi dafa tahzir wa tatrib fil qira'a wannan baya iya hana kai shi watin sanya wa masu ji su ji suna jin tatribi wajen karantawa wato mutumin da yake da murya mai daɗi kuma yake yin abun cikin natsuwa da gyara muryar to babu yadda za ka ji karatun shi baka ji ka samu wani ainihin natsuwa da ainihin wato yanayi na jin wani ainihin ah, daɗi ba wannan har mutanen da ba san ƙwar'ani ba an samu tajarub da suke nuna haka wani ma za ka ga kirista ne wani ma bai iya larabci ba amma in ya ji wannan karatu sai ya ji daɗi har ya tambaya wani irin abu ne wannan mai daɗi ko mun gano wannan da kyau jama'a lakin nan nufusa taqbaluhu wa ah, tastahiluhu limuwafaqatihi taba yace kuma waɗannan irin yanayi na karatu na wannan bangare na farko zukata suna karban irin wannan karatun kuma suna jin daɗin shi saboda ya dace ɗabi'a wa adamu takallufi kuma saboda babu ɗaukawa kai a cikin shi wa tasannu'i babu kuma yi da gangan fa huwa matbu'un wannan na ɗabi'a ne la mutatabbi'un ba na yi da gangan bane wa kalafun kuma mutum yana yi ne a cikin ƙauna da iyawa la mutakallifun ba da gangan yake yi ba fa hadha huwa alladhi kana salafu yaf'alunahu wa yastami'unahu wannan irin karatun tartili mai daɗi gyara murya yin shi dalla dalla kowa gwargwadon daɗin muryarsa wanda Allah ya bashi daɗin murya har ya sa wasu su ji daɗi na musamman fiye da ɗayan to shine abin da salaf suke yi ba tare da daukarwa kai ba ba tare da yi da gangan ba ba tare da kwaikwayon muryar wani ba shine kuma suke saurara ba sa aibatawa ba sa inkari wa huwa taghanni al-mamduhu al-mahmud shine rera ƙur'ani da aka yaba aka aka ainihin ce abin alheri ne wa huwa allazi yata'assaru bihi tayi was-sami shine wanda mai karatu da mai saurare duka suke ta'asirantuwa da shi wa ala wajihi al-wajhi tuhmalu adillatu arbabi hadha al-qawli kulliha yace akan wannan fassara za a fassara dukkanin hujjojin masu cewa a rera alkur'ani dukkan hujjojinsu akan wannan za a fasara shi cewa a rera irin rerawar salaf a karanta irin tartilin salaf a daɗaɗa murya irin daɗaɗawar salaf a sanya murya ta zama tana da daɗi a yi ta cikin natsuwa irin da salaf suke yi alwajhu hussani fuska ta biyu ma kana min zalika sina'atan min as-sana'i shine rera alqur'ani wanda ya zama sana'a daga cikin sana'o'i makaranta ya tangimi kenan ko walaysa fi tabi'i baya cikin ɗabi'ar mutane was samahatu bihi kuma ɗabi'a bata bari a yi shi ba bal la yahsulu illa bi takallufin wa tasannu'in wa tamarrunin da dai wannan baya yiwuwa sai da takallufi daukar wa kai wa tasannu'in da yi da gangan wa tamarrunin da kuma yin horo sai an yi training alal misali jama'a tafiya da kowa ke yi akwai tafiya wanda mutumin da tafiya shi sauri ce to sauri shi ne ɗabi'a shi ko mun gane akwai mutumin da tafiya shi sai ice tafiya a hankali shi ma ita ce ɗabi'a shi akwai mutumin da tafiya shi haka garab garab garab ba tsari ko ita ce ɗabi'a shi amma gudu fa akwai mutumin da gudu ya ɗabi'a shi duk wanda zai yi gudu sai yayi mene sai ya shirya sai ya koya sai yayi training in ba ka ba nan da bakin titin nan sai ka faɗi to kamar haka ne wanda ya zama ɗabi'arsa yana da murya mai daɗi ko murya mai sauri ko murya mai kaza to wannan ɗabi'ar babu laifi a kanta yadda ya da ita ɗabi'arsa ce amma wanda duk abin da zai zama a cikin katin Qur'ani sai an tayi ana gwadawa ana shan ruwa ana tara numfashi ana cewa to ƙara gwadawa ne dan a sanya wani kaset ka ga irin yadda yake yi to wannan ba ba irin salab ne. ko mun gano wannan da ke jama'a ya ce kama a aswatul gina kame da ake koyon sautukan waƙe da waƙa bi anwa'il alhan da nau'o'in alhanil basita a cikin tsarin karatun waƙa akwai alhanul basita sune abin da ake cima melody wato karin sautin gaba gaba kenan akwai kuma walmurakaba idan aka hada su da junansu sai su ba da alhanil murakaba ala iƙa'atin maksusa sai su ba da rhyme kenan su bada ainihin tafa'il daga ainihin autad da asbab sune melodies sai a hada zuwa ga tafa'il suna yake ce ma iqa'at rhyme da ingilishi wa auzanin muhtara sai kuma a bada ainihin dango ko karin waka mita bahar shi'r wanda za a bayar daga waɗannan sautuka wanda suke daga sauti da faduwar sauti shine harka da sukuni harka da sukuni harka da sukuni a hada su su bada kalmomi na sauti kalmomin kuma a hada su su bada jumloli na sauti sune ainihin ma'aunin da ake gwada sauti da suna waka la ya hasulu illa bit ta'allumi wa takalluf ba wanda yake iya wannan sai ya koya da karfin tsiya ya dage fa hadhihi hiya allati kariha as-salaf wannan sune malaman da suke kyama wa abuha suka yi Allah ware da shi wa zammuha suka zarge ta wa mana ulqira'ata biha suka ce kar a karanta qur'ani da shi wa ankaru ala man qara'a biha suka yi inkari ga duk wanda ke gatan alqur'ani da irin wannan sura wa adillatu arbabi hadha alqawli innama tutanawalu tatanawalu hadha alwaji dalilan da aka kawo na cewa haramun ne da alqur'ani to su kuma za a fassara su ne da irin wannan rerawa kaji gaba ɗaya ya hada mana dalilan wa bi hadha tafsilu yazulu al-ishtibah Cin aka yi wannan dalla dallan to duk wani rikici sai ya kau wa ya tabayyana sawabu min ghairihi sai a gane gaskiya daga kuskure wa kullu man lahu ilmun bi ahwali salafi ya'lamu qat'an duk wanda ya san tarihin yanda salaf suke abubuwan su ya san qat'an kai tsaye qat'an ya sani cewa annahum bura'un min alqira'ati bil alhani almusiqa mutakallifa cewa salaf sun barranta daga irin wannan karatun da ake yi na ainihin musical karatu allati hiya iqa'atun wa harakatun mawzunatun ma'adudatun mahduda wanda ake yin shi da karin murya da karin sauti da ainihin wazani sananne da ake kirgawa wa annahum atqalillahi min an yaqra'u biha cewa salaf tsoron Allah su yafi karfin ya basu su irin wannan katin Qur'anin wa yusawwigunaha tsoron Allah su yafi karfin ya su ma su irin wannan tunanin wa ya'lamu qat'an aidan wanda da ya san salaf ya san cewa kanu ya qara'una na tahzil wa tatrib tabbas suna karanta qur'ani da murya mai sanya tashin hankali da sanya natsuwa wa yuhassinuna aswatuhum bil qur'ani kuma suna sanya ainihin daɗaɗa muryar su wajen katun qur'ani wa yaqra'unahu hu? Bishajan taratan suna karanta shi wani lokaci da yanayi na baƙin ciki wa bi taratan da kuma yanayi na farin ciki wani lokaci wa bi taratan da yanayi na ainihin bege wani lokaci wa hadha amrun madhkurun fi tibai fi tibai tafasiluhu ah, ah, ko eh, taqadihi wannan wani al'amari ne da yake markuzun fi tibai taqadihi a cikin ɗabi'an mutane ake samun yanayin shi walam yanha anhu shari'u ma'a shiddati taqadi tibai lahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai hana wannan ba tare da tsananin wato yadda dabi'an mutane take hukunta haka bal arshada ilaihi yayi ishara zuwa ga wannan wannan daba ilaihi ya kwadaitar wa akhbara anil istima'i llahi liman qara'a bihi kuma ya bada labarin cewa ma Allah yana sauraron wanda ya karatu da haka wa qala annabi yace laysa minna man lam yataganna bil qur'an wanda duk baya rera qur'ani ba mu ba shi wa fihi akwai fuska guda biyu game da fassara wannan ahaduhuma ta farko annahu ikhbarun bil waqi alladhi kullana kulluna naf'alu cewa wannan yana bada labarin waqi'in abinda dukkaninmu muna yi cewa muna taganni da qur'ani waɗanda ba sa yi ba sa cikin mu ko kuma wasani fassara ta biyu annahu nafiyun li hadi man lam yaf'alhu an hadihi wa tariqatihi sallallahu alaihi wasallama annabi yana kore cewa duk wanda baya rera qur'ani to annabi yana kore mishi zama a cikin shari'a irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani gyara da aka yi min ajiya bayan mun tashi dan uwa malam Shitu shine ya tunatar da ni wannan gyara Allah ya saka mishi alkhairi game da wani hadisi da muka karanta lafazi a baya da yazo da ma azina Allahu li shay'in ma azina li nabiyyin hasana tarannum bil qur'an at tarannum lafazin da yazo da tarannum lafazi ne ainihin munkari gaskiya ne wannan gyaran da ya Allah saka mashi da alkhairi ah, malam albani a cikin adda'ifa lamba ta dubu shida da ɗari shida da arba'in ya tabbatar